الحمد لله الحكيم الخبير دعا عباده المؤمنين إلى التأني في الأمور ليخلصهم من المآسي والشرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كرم الإنسانية وزكاها وفضلها بما وهبها من الأخلاق والعقل وحلاها وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من أدب وأفضل من هذب قال عنه ربه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن البواعث التي تسوق المرأة إلى عمل ما وتدفعه إلى خوض ضمار الحياة بظروفها الواقعة كثيرة متباينة يدين لتباينها مواقف أهل الاحتكاك بها فتكون نفوسهم إحدى نفسين إما نفس عاجلة تثير الفوضى في المنظور المحكم وإما نفس متأنية متئدة يشرق نبلها من داخلها فتحسن التصرف وفق الأعاصير ومن المقررات التي لا ينبغي أن يتجاهل عنها أن تكرار البواقف واستخدامها وترادف الضوائق والعلائق وتعقد حبالها ليس لها إلا التأني وحده بعد الله سبحانه وتعالى إن التأني عاصم بأمر الله من التخبط وواق من القنوط في الوقت نفسه ولا بد للمرء في حياته أن يبني أعماله وآماله على ذلك وإلا كان هازلا تاركا حظوظ العجلة أن تصنع له شيئا ما أو تبدي له من التدبير ما قصر هو في تدبيره لنفسه فإن هناك أقواما يجعلون من اللجوء إلى العجلة فشارا يواري تفريقهم معي وهذا في الحقيقة التواء لا يليق بالعقلاء فلا يجلب لهم إلا المعرة والعودة بالألم فيما طلبوا منه السلامة وبالنصب والعرق فيما رجوا منه الراحة وذلك كله فيما كرهه لنا الدين الحنيف قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويفتي ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه وقال صلى الله عليه وآله وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله أيها المؤمنون العجلة هي داء المجتمعات في القديم والحديث كما أنها ثغرة في إنسانية المرء وهي بالتالي إذا تبدت فيه كانت سلمة في حسن تصرفه وتدبيره العجلة هي فعل الشيء قبل أوانه اللائق به وهي بذلك تكون من مقتضيات الشهوة البغيضة لخروجها عن إطارها المشروع لها يقول الله جل شأنه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وقال عز من قائل خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون وقال سبحانه وتعالى وهو يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقال له أيضا لا تحرك به لسانك لتعجل به لقد جاء لفظ العجلة في القرآن متصرفا في سبعة وثلاثين موضعا من كتاب الله الكريم أكثرها على سبيل الذم مما يدل على تمثيل الإسلام منه ونهي أتباعه عنه لأنه في غالبه ثورة نفسية خالية من تقدير العاقبة ومن الإحاطة بالظروف والملابسات ومن أخذ الأهبة والاستبداد والاستبداد أيها المسلمون المسلمون قد تبدو هذه العجلة المذمومة في أعمال بعض الناس وتصرفاتهم فتوجد في الحكم على الأشخاص قبل الحكم والتحري وفي سوء الظن قبل التثبت واليقين مع أن المولى سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ومن الناس من يعجل في الغضب فيستجيب لثورة النفس المؤدية إلى الوقوع في المحذور فيتصرف في لسانه وفعله كل مراجعة قلبه وعقله فلا يذم نفسه ولا يتيريس بل يهذي بكلام ويسقط في أفعال يحتاج بعدها إلى اعتذار طويل وتلفيق لافت فيقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتكلم بكلام تعتذر منه فلا ومن هنا حث الإسلام المؤمن على أن يفكر في عواقب الكلمة قبل أن ينطق بها لسانه فلسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه ومن نظر في العواقب سلم من النوائب ومن أسرع الجواب أخطأ الصواب وقد قيل إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره ولو كان عندك اعتبار ولربما لم تصلح المعاذير ولم ترقئ الفتوك كل ذلك لعجلة لحظة وبخاصة فيما يثير الخصومة ويعجل الطلاق حتى عد الطلاق يمين الانتظار وضربا من اللهو ينقض به كثير من عرى الزوجية فيقع الندم ولا تسعة من جم ويسبق السيف العدل ولكل شيء في الحياة وقته وغاية المستعجلين فوته والقاعدة المشهورة تقول من تعجل شيئا قبل أوانه أوقب بحرمانه وما لم تصلحه الأناة لم تصلحه العجلة وذو التثبت حاله من حمد إلى ظفر, إلى ظفر وأما المستعجل فتسحبه الندامة وتبعد عنه السلامة لأنه يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعد ما يحمد ويعزم قبل أن يفكر ويمضي قبل أن يعزم ولقد كانت العرب في القديم تكدي العجلة ثم الندمات والمثل السائد في التأني السلامة وفي العجلة الندامة إن التأني ماء الصبر سبب في التحصيل المتكامل في شتى شؤون الحياة بدءا من العلم والتعلم وانتقالا إلى التربية والتكوين ثم الكسب والتكسب مما أحل الله وأباه فليس المرء يولد عالما غنيا عليما وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم والغنى بالتكسب وإن القليل بالقليل يكثر ألا وإن بروز العجلة في هذا الميدان لهو المؤذن بالفشل الذريع وكثرة الفسوق والقنوط من التكامل واتقوا الله عباد الله وعليكم بالتؤدة والتأنية تفلحوا وإياكم والعجلة وليست من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا هي من شأنه فما علينا إلا الآلات والانضباط في الأعمال وعدم استعجال قطع الثمرة لأن المؤمل غيب وليس لنا إلا الساعة التي نحن فيها وإن غدا لناظره قريب أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 وجاهد في الله حتى أتاه اليقين من ربه سبحانه وصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغور الميامين وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثارهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا متيو جمعة سأكو سننكو kenan ذو القعدة cikin watan zulqa'da cikin watan zulqa'da na wannan shekara ta 1436 a 28 ga watan agusta na shekara ta 2015 duka ce da ta kai lokaci da ne da illa da hatsarin gaggawa da rashin tsanaki a cikin al'amuranmu na yau da kullum wannan hudu ba ta samu tushe ne daga wasu a cikin guda biyu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko shi ne inda mai gidanmu Aminci Allah ya ƙara tabbata gare shi ke cewa inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala ma siwa ubangiji yana son tausasawa ubangiji yana son tsanaki yana son bin abu a hankali cikin kowane lamari sannan kuma yana biyan bukata da tsanaki irin biyan da baya yin sa ga abin da ba shi ba a ɗaya hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man yuhram ar-rizqa yuhram al-khayra kullah duk wanda aka hana mashi sassafci aka hana mashi natsuwa an hana mashi duk alkhairin duniya ma'ana mutum da ke mutum da karamniya mutum da ba ya da natsuwa ya rasa alkhairi iri iri kuma abubuwa da yawa na alkhairi za su kuce mashi ina ake nufi da gaggawa ko kuma ujula shi ka yi abu kafin lokacin da ya dace ka yi ko kuma ka yi abu ba tare da tsayawa ka yi nazari da tunanin abin da wannan abin ka iya haifawa ko ya dawo maka mai hankali baya yin komai ya yi nazarinsa amma kuma الله تعالى يا بينا من السن القراني كيا أهل السيم وقدقاوة أجي أرمو أطي قدقاوة مو إذا مرين أتاكا ما تجيك تبارك وتعالى نتعال خلق الإنسان من عجل أنا لسيح الأدم دقدقاوة هذه آية ويأبنا ويرؤ الإنسان بشير دعاءه بخير سيكرك يرفع الرسا وكان الإنسان عجولا لم أدم zai rinƙa kiran makansa shirri kafin ya kira alkhairi ko kuma irin kiran da yake ma alkhairi ta adam yana gurin faru abubuwa da yawa ga kansa wa'anda ba alkhairi bane da yawa abin da kake so kike zama maka shirri sai Allah ya ce wa kana al-insanu azim kana da gaggawa yawa saboda haka wani lokaci bai tsayawa yayi nazarin aqiba al'amari kafin ya aikata shi ko aqiban magana kafin ya furta النبي من محمد صلى الله عليه وسلم هل تبارك وتعالى لكن سيحكى من تدريك بكذجاز وتعالى مرة وليك يا ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما يا من ذو الله هذا كإذا جاء وكرم في القرآن فدد جليل يكبك وعيه جمعا جليل يكرم في من ذو الله آياتين جدر وكره هنا الشرطة هنا فأيكما هنا التلقن هنا تلقين سألتي مثلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك واحد كذلك إذا تتداور ما يمكن أن ده كرم تبقى تنبع جمال هذه الآية آية قلت عليك تقول نقرئك فلا تسعك وانت تهم شلنك مو نزاب كرم تبقى شبغا كمان شعب لكن انت لا تقول إن جبريل يتجمع آية ذات كبسي to Allah ya baka garanti kai ne gaggawa wannan fa karatun Qur'ani kenan jama'a Allah ta'ala ce la tuharrik bi lisanaka lita'jala bi kaga duk maganar ujula gaggawa karka yi abu ko kake ka gaggawa sai ka harbace saurara Allah zai harrace da kai a wurare talatin da muke cikin alqur'ani Allah ta'ala ya maganar ujula gaggawa galibin wa'annan wurare Allah ya faɗe ta ne a matsayin suka a matsayin ta na ɗabi'a mara kyau ga ɗan akwai wurare da yawa da muke yin ujula zai gaggawa kuma ta zame mana abin da na sani daga zamu misali ya kan yanke ba 'yan uwansa hukunci da muna na masu zato ba tare da ya tsaya ya yi bincike ba daga bisani sai ta bayyana cewa ya yi gaggawa ya yanke hukunci wanda ya kamata sai ya dawo yana da na shi ne Allah ta'ala ke ce mana ya ayyuhal na amanu in ja ja'akum fasiqun bi naba'in fatasabbatu ba a ce mutawatir a wata ayar fata bayyana duk ma su ɗaya idan fasiki zo muku da bayani sai zo muku da labari ku nemi bayani ku yi bincike na aka samu a tasabbu tafi, a ta tabayyun بالتكل الأمري كافي أي كلمة تقول فالتي أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كلا قيك الزاويته كنت كلا بالي لعظومك كوائي كري واتو آه، كتوتا ما وسئن أونك بعد عرض السنين كوائي كري كنا ندامر أهل السرقة فكأي كتب Suna da zai fitar ya fi komi gaggawar yanke hukunci. Kuma a wannan lokacin ne yanke hukunci ya fi komai zane masa hatsari. Shekaru kusan hudu da suka wuce, mun yi hudu ba ta musamman a nan dangane da fushi da hatsarinsa da illolin Mun gano cewa da yawan abubuwan da ke sa muna dama fushi da yake damar Kuma duk matakin da za ka ɗauka a cikin fushi to bisa galibi ba kwakwalwarka da basirar ka bane zuciyarka ce wanda zuciyarka a lokacin shi kan ne yake tashi da ita hadisi annabi salatu na wasallam ta takallam bi kalamin ta'tadiru minhu hukadar. duk magana da in kai ta gobe za ka bada hujuri, gobe za ka bada hakuri to kada ma hadisi da ya ga wannan inganci shine wa hal yakubbu an-nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim حديث mu'az عند Allah صلى الله عليه yace ba abin da كي kai mutane wuta ya rufta a cikin jahannama bisa fuskokinsu kamar don haka a lokacin fushi babban abin da ake so ka rike harshe ka rike baki masu hikima sun ce harshen mai hankali yana bayan zuciyarsa shi kuma wawa zuciyarsa tana bayan harshen mana idan kana da hankali zuciyar ce za ta umarci harshe da abin da ya kamata amma idan kai wawa ne to harshe kake magana zuciya na ƙara yi daga shi Laraba suna da hikimomi da yawa da za su amfane mu a wannan babi kamar ce da suke yi wannan zarafin awaƙi Salima minan nawa'ib duk wanda ke hangin nesa قبيل الامر معناه في حيث تكون في اي نظر اعطيني فرصه بقرا هي هي دوب اللي ذاك جاو مثلا هي فكر في شنو كان دوب قال لي يفتح شو منين ذاك حيفرق سمعت من اخطا الجواب من اسرع الجواب اخطا الصواب اي صور بعد امس في كثير وذنبايا لكن اما تنتك اكي كثير فانا اكيد ان اخوك تنتك بعد امس suna ta iyaka wa ma yasbiqu ilal al in karo walau kana indaka i'tizaru ibinka abinda in ka faɗa zukata za su za su ji ciwo za su damu da shi ko da daga baya kana iya ba da hanzari gara ma baka yi ba suna kuma ta ce ta allis salama wa fi ajalatin nadam duk wanda ya yi tsanaki zai kwashe lafiya duk wanda ya yi uzula sai sa gaggawa su sai da na sani sai ya ce yasa kuma yana da kyau mu sani cewa ba koyaushe ne ba da hakuri ke amfani ba ina amfanin musulun da ya fata ya saki matarsa saki uku daga bayan zo yana nadama ina amfanin sa da ita da iyayensa da ƴaƴan da suka haifa duk ba su hanzari ba su uzuri cewa su yi haƙuri duk ba zai amfani ba saboda mai ɓanna faruwa ta riga ta mutumin da ka gan shi a wurin da baka natsu ba sai ka masa mummunar tuhuma a ka ɗauke shi ka kai shi kotu ka ci da tsara ya ɗauki lauya daga baya ka da kai sai ka zo gida kada da Allah wani ya haƙuri wallahi ban gane lamarin ba sai ka riga ka aukar da wanda ba a bukata daga turarin da gaggawa ta fi cutarwa babu kamar matsalolin addini da na zamantakewar aure matsalan fatawa a yau malami tambaya ya yi wuf ya ba da amsa gaggawan neman ilimin shi kansa abin da yake bukatar abin da ke bukatar ta shekarar goma sha biyar zuwa ashirin kana karatu sai kai wata shida wata takwas sai ka fara naɗa rawanin malantar wannan fannin sai ka fara to ana mu gani wato mai girma ni yana gani ke girma ni ya ce haka matsalolin karantarwa da na da'awa aka yi gaggawa a cikin su da kila bai wuce ya karantar da karamin littafin ahalari na fikin ba kamar ahalari misali amma sai ya tsabu tafsiri ya tara mutane ga azumi yana karantar da su tafsirin alƙur'ani wannan gaggawa ya yi haƙuri ya ɗauki tafsirin ya koma makaranta a cikin shekara goma ya sauke shi a cikin wannan shekara goma ya yi masa rakiya da fikihu da sira da aƙida da nahawu da usulu da sauransu shi shekarun nan goma wata ya samu abin da zai iya karantar da mutane a tsani da Allah ba tare da ya ɗora su duka tafarkin Allah haka matsalar tarbiyya musamman tarbiyya ya mata. wani gani yake halayen da ɗansa yake yi ɗansa ɗin ne kawai yake za ka ce ya kawai yake masa hukunci ba tare da ya yi la'akari da tsarin shekarun da yake wani duk wanda ya ratsu zai shekaru kallama ya tsallake wannan lokacin da tare da wasu fizgifizgi na kurciya ba shekarun da basu ke ce masu ne shekarun cin cin a cin zuwa 19 ko 18 a wannan lokaci duk wanda ka yi akwai wasu abubuwa da yawo yake yi sai dai ka bi shi da tsanaki a hankali ka magance idan ka matsa masa to zai fin ya lalace maka tare da ka magana a hudu da ta gabata a cikin lolin shaye-shaye ya fi alman musulmi addinin musulunci addini ne wasa addini ne da bai saka yawa ga kowane abu yana da zunta tsakiya ga kowane sha'ani babu katawa a cikin addini babu wuce gona da ilimi saboda addinin musulunci da yake a yi tsanaki yake a yi natsuwa ba cewa ya yi ragganci ba ba ce mutum ya zama mai naki ba ba ce ka fita mutum al'amura su lalace ba a'a akwai wuraren da shari'a take so a rike gaggawa a cikin kaga wurin gabatar da ibada Allah ta'ala yana cewa sari'u ila masiratin min kuyi daddawa gaggawa ku sheka da gudu haka kada lokacin sallah yayi a ce ta shi masallaci ta ai ma da ya ce ba a son gaggawa ga al'amari a'a cikin sallar sallah gaggawa ake so gare akwai abubuwan da lalle ne a yi gaggawa gare shi budurwa in ta isa aure a yi gaggawar aurar da ita kuɗi in suka isa fitan da kai a yi gaggawa a idan ka samu halin yin hajji ka yi gaggawa ka duka yi aikin hajji idan mutum ne ya fita a yi gaggawa a yi masa jana'iza waɗannan suna abubuwan da shirya suke so a yi sauri a yi gaggawa ka uwa uba biyan bashi zaran ka samu abin biyan bashi kada ka saura ka yi maza ka biya wannan shi ne godiya wannan ita ce godiya da karimci da aka yi maka lokacin da aka baka sannan ita ce godiya ga ubangiji da hore maka a rinjiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa badiru bil a'mali gaggauta wasu ayyuka tun wasu abubuwa wasu hana su kana ita illailul muslim mu'minan wa فيها kafira wa كافرا mu'minan wa yusbihu kafira bi'u dinahu bi aradin min ad-dunya yace ku rike addini kan kan ku yi gaggawa ga ayyukan alkhairi jikin ya saba da su sun wani zamani na fitina bai zo wanda musulmi ba ke ta ridda kullum kullum kafin halittu wasu musulmi sun yi ridda kullum kafin safiya wasu musulmi sun yi ridda ku yi gaggawa ku rike ayyukan alkhairi wanda za su tabbatar da su akan addini daga cikin abin da ake bukatar gaggawa shi duk abin da ake yin da safe ana so a yi sammako a cikinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi addu'a ta musamman na ce Allahumma barik li ummati fi bukuriya Allah ka sa albarka ba al'ummata ga duk abin da suka yi ɗalibi zai je makaranta manomi zai je gona matafi zai fara tafiya mawallafi zai yi rubutu liman zai shirya hudu ba duk abin da za ka yi in kai shi da sanyin safiya Allah zai sa masa albarka فنن أنا أكون غزه سوكية النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده بيك ما تعظموني ينا دولي أبن ليك يسوء حي باين المتوسة يقوانا جريدي وباتر يارب سوكية يا أجل وصية وفي حكمة كشريئة تنسكر أبن ليك باتر da ranka akwai abubuwan da kila ta kasa yi bayan mutuwar ka magada kaɗai ke da iko ga dukiyarka sai Allah ya ce a'a in baka mutu ba an baka damar ka ware makanka a cikin dukiyarka daga ɗaya cikin ɗari har zuwa ɗaya cikin uku dukiyarka mana yan kasa dukiyarka cikin uku sulusi kai kaɗai kai wasu da shi inda ka da sulusi biyu ka bar ma magada ko su nawa ne to wannan wasiya ita ma ana son gaggawar rubuta ina buƙatar gaggawan matafi idan ya ƙare lalura sai dawo gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-safaru qit'atun min al-azab yamna'u ahadukum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu fa idha qada ahadukum nahmatahu falyu'addib bi ahlihi wanda Allah ce tafiya yanki ce na azaba abubuwan da aka zarafta da su akwai wahalhalu na tafiya duk da Allah ta'ala ya karanta al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a karshen ta da hanyoyi na sukuri da na sadarwa masu rage wa al'alun tafiya amma duk da haka in cikin mutum tafiya ba ta da wala ba matafi ba ne duk wanda yake yawan tafiya ya san abin da tafiya take kunshe da shi kuma shi ke gane hikimomin shari'a na sassauci da ake ma matafi rage yawan sallah sauwaƙe ma ajiye azumi haɗa salloli guda biyu da sauransu da sauransu sai salasu sallallahu ya ce tafiya ta kan hana wa mutum abinci da abin sha da bacci duk mai tafiya yana rasa waɗannan yadda yake bukata wani lokaci ma in kana kan tafiya ka zure ma abinci sai rashin lafiya ta kama bacci ma ba lallai ka samu tafiya ba za a tafi idan ɗayan ka ya kare bukatarsa ya yi gaggawar ko ba wuri iyalan abin da ya fi komai muhimmanci da gaggauta shi ne tuba da zunubanmu da muke yi ma Allah Allah ta'ala na ce inna matawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu tuba ana yin sane Allah yana yin ga wadanda ke aikata laifi cikin jahala kaga amfanin sanin tafsiri in ka zo ne sai cikin jahilci ma'ana duk wanda yayi sako cikin jahilci ake ba wanda ya da ba haka dan adam bai saba ma Allah cikin jahala duk kai sabo cikin jahala sai. tara kana daga sanin girman Allah da matsayinsa da wajabcin kare martaba umarnin sa sai ka fada cikin wannan zaka sai san fasara da zaka yi ma jahala amma ba dai jahilci wannan da aka sani da fasara ta Hausa ba saboda a larabci jahala tana da ma'anoni daban-daban cikin su akwai wauta akwai ƙurciya akwai eh, wuce gona da iri ga lamari akwai rashin sani da sauransu da sauransu haka ya kuɗin wa musulmi bai gaggawa zuwa ga su ba domin rahamar Allah ta sauka gare mu ya hattara da ujula da karamniya da aiwatar da abubuwa ba tare da yin nazarin su ba ya Allah kai mana gafara ya Allah ka rubuta mu cikin yan aljanna ya Allah ka yafi kurakuran mu da zunuban mu Allah ka ba mu nasara ga dukkan al'amuran mu Allah ka tsora kasan mu akan alkhairi da aminci da kwanciyar hankali wannan da da ka ɗora wa mulkin wannan kasa ya ubangiji kai masa jagora ubangiji ka bashi lafiya ubangiji ka ƙara masa basira ubangiji ka